Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa ka bi a hankali inda kana musu barazana kana ganin meeting on the May 5 sai aka ce mishi to tunda yaran ana complain cewa yau za ka tura gobe ba za ka tura ba. O akwai yana tsallake wasu kwanakin baya tura kuɗin. Yes, yes. so da told him an ce mishi to shi shikenan tunda uh, Ok, tun da kana tsallakewa. To ka ba su 50k on Friday yes, ka ba su. An wuce gurin. An wuce gurin. Oh. To Friday in ya zo, Abubakar ya tura 20,000. 20,000 in ma da kar Halima ta je gidansu ta karba. Tukuna ya tura 20,000. Ya yi kwana uku ko hudu tukuna ya tura 30,000 in making it that 50,000. so the next Friday again, The next Friday, he did not send. I, I can't remember when he said fifty thousand once. Mm. When I don't can't remember that. They taɓa two hundred hamsin. Yes, uh, once ba. Bai eh. taɓa ba. Wait, please. Okay. bari ta magana. Tun da zu ai kana Sai abun da ya sa ma muka koma akan cewa to shikenan ya dinga tura dubu goma hmm. Because fifty thousand wanda aka ce ya tura baya turawa. sai na kira an ina na ce da Allah ka gaya mishi kawai ya dinga tura wanda ya saba tura wannan mm. to that is why we went back to the eh, eh, to eh, kai Muhammad karbi microphone kamar magana ka ji abin da ya ce haka ne mm. ni na tare da hankun nawa yana Lekki Island mm. ina aiki a cikin lokacin da na bar garejin na zo na gida so ya kai ka bar garejin ya ce min yana so yi rentin garejin so ya ce min koma gida zai kira ni suna lokacin bai kira ba so lokacin na kira ankul na na ga masa ni gashi ban da yake kuma ya kore sai ya ce min sa to ina zuwa ya aka yi atm ɗinka ya shiga hannun shi ana faɗa a mu. all these scottish boy da waye suna eh. faɗa sai ina ina gaya masa na ce ana faɗa angon mu sai ya ce mun in ana faɗa angon ku kawo ATM na kan ya ce ma lokacin da ya abin da ya ce maka ke eh, ba wai kai zo kai da wanka ku zo ku tsira a gidansu ba a'a ka bashi ATM eh ciwa ya ce maka ka bashi ATM din Abubakar Jidda shi wannan da ke zaunan nan eh to sai lokacin da ya karɓi ATM nawa mhm kuɗin yana kan nawa mm. so ya min chatting ya ce mun gashi ina garejin isa wannan aiki secretary na shi eh. so ya min chatting ya ce mun a gashi in yi boro kudi ka ara mishi ka ara masa kuɗi nawa ya ce ka ara mishi ya ce mun lokaci ya ce mun 400,000 dubu hudu dubu hudu 400,000 mm. sai na ce masa amma in ka ara don Allah ka rubuta kuma ka sa family kan namu shine abin da na faɗa masa ka ara mishi ya rubuta sannan ya samu kuɗin ya maida cikin family kan namu tun lokacin ba mu yi magana ba ya samu pin number ka ya min chatin kana da chat din chatin ba baya wannan waya na amma yana ɗaya wayan ah, Wani wuce waya na an sace to sai ka tura mishi pin ɗinka. Na tura masa pin ɗin. Tun a lokacin yana cirewa ta eh, POS. To amma akwai chat ɗin da system ka ta nuna min yadda yake e, e, e, inda yake ce mata kai ba da kai ake yin komai ba kuma ba kai kake sa pin number ba kafin a cire kuɗin. Ba taɓa tafiya POS da shi mun cire kuɗi ba. tun lokacin da ya karba tun da ka lokacin da ya karba eh, na gaya masa ATM eh, pin na ATM nawa tuna lokacin yana karba yana withdraw na shi har baya gaya mun ma zai karba da to ba eh, ka ganin alert kai ina ganin alert kuma lokacin da ina ganin alert in na zo gidansu kafin je gidanmu sai ce masa na gan debit so so amount sai ce mu a ah, dan tura family akan kar in damu haka yayi haka yayi har kudin ya kare na ce masa a ah, gashi kudin lokacin kudin baya a kan na na ce masa gashi ba babu kuɗi a kan na ce a karka damu eh, don tura haka abun da ya faɗa mu since that day lokacin ga mun fara how on TikTok kan we, we don dey get issue hey, eh, eh, that time before we don dey get issue saba so fara samun sabani mun fara we don dey get issue so by that time secretary tell me say i come dey ask am say see you, this money Then today never send the money back. to the account. Oh. From there, Naim, I can let my sister know say so the money wey them account to oh, see. Abba. Wanda ƙarya kake sai da ka sha da aka kore ka. Ka ba ta abu um, magana kada ka kana mayaka yakan rashin kunya. To shi shi Muhammad in da ya gama cire da waye gama cire kudin? abubakar eh. yana in kuɗin yana amfani da shi hmm. kuma ya ce ma muhammad cewa zai zai eh, tota ya tura family account wannan family account to da ya zo yes da ya hmm. zo ku close to that last year suka fara having issue eh. sai yana tambayan shi ya kudin nan yana ce mishi wai kudin yana nisa Eh, eh, shi wannan shi yana tambaya abubakar abubakar abubakar na cewa kudin na nisa kuɗin yana nisa to sai da lokacin da mun yi magana da mama muhammad ya yi explain everything that went between their two mm, sai na tambaya abubakar cewa don allah kudin nan ina yake ne at first ma amsan da yana bani i did not understand kika tambaye shi abubakar yes mm. to da na dame shi na dame eh, shi koma yana miki kwana kwana eh da na mm. dame shi na dame shi sai ya ce mu wai eh kudin yana fixed account is fixed account for 15 mm. years mm. 15 years eh. shekara goma sha biyar fixed account eh. account din da ba za a iya taba uh, ba eh, za a iya taba kudin ba sai ba sai ya an samu shekaru goma sha biyar yes. ya faɗa miki haka ya faɗa min mhm. sai na tambaye shi to kaje ka sa fixed account in ka gaya ma waye ne eh, kuma sign na waye ne dan kudin nan ba naka ba eh, eh. sai ce wai ai ni da mame muka je da na tambaye mame mame ya ce wallahi shi bai tafi banki ba lokacin da kika buga mishi waya ke da muhammed ne kuke muna tare eh, eh sai kuma sai muhammed ya ji yana cewan ai tare suka je eh, suka je to shi abubakar bai san cewa ni da mama muna tare ba mhm. muhammad ya kira abubakar sai ya ce mishi ya zaka ce ma kana ta ce ma ta, kuma da mamanka cewa na sama kuɗi a Ah, muka je tare eh. banki muka sa can a ah, ba haka ya faɗa ba akwai wani chatin da ya tura ma muhammad ma ya faɗa ya ce a ah, ba haka ya faɗa mana cewa shi da tare shi bai san kuna tare ba shi bai sani ba kuma da akwai lokacin da mamashi ma ta zo mm. muna mun ba ta bayani cewa ga abun da the issue ya happen with your eh, son eh. ita ta yi kamar bata san komai ba sai ni ina ina explain cewa yaron ki ya gaya miki cewa yana cire kuɗin nan ne ta ce wallahi bata sani ba kuma in haka ne yayi to ai bai kyauta ba za ta je tambaye shi ta kuma ta ce wai ai ya ce min wai shi da Muhammad ne suka je suka sa wai ya ce mata eh to da ta koma gida Muhammad yayi chatty he chatted him up eh. tell him da me yasa zaka sake ce ma wanka cewa ni da kai muka je banki sai ya tura message ya ce ha ba haka na ce mata ba message yana nan a hannun wani eh, eh, Muhammad shikenan um, yanzu um, malama kina bibiyan mu kina jin sanyi in rage AC kamar kina jin sanyi ko to yanzu sai ki mana bayanin abin da kika sani Assalamu alaikum. So, <laughs> mu dai abin da muka sani tsakanin... Abin da kika sani ke. Ko kin zo ki wakilci mamanku ne? Yawwa. To, sai ki ce abin da mamanku ta sani. Abin da mamanmu ta sani. Yawwa haka, yawwa. Amanar Abbalawan da ɗanta Abubakar. Mm. a lokacin da ya kira shi ke cewa sunanki sunana fatima fatima wa fatima jidda kin ce maman ku ɗaya eh ina musu kara eh ina sa haka ina musu kara ina can a kin magana mana ina sawa haka ina sa kuma fatima muhammad eh amma ke da abubakar maman ku ɗaya mamar mu ɗaya da ita baba kowa da nashi haka ci gaba da labari to da ya zo ya gaya mata cewa abbalawan ya kira shi ba ita ne ya gaya ba a binne mahaifinsu mm. abbalawan ya kira ni ga yadda muka yi da shi to bayan wannan lokaci da suka yi wannan tsakanin shi da abbalawan ya ba shi amanar yaransa. Duka eh, eh, ya yi wa'annan bayanan. Yawa, to ita abin da mamanmu ta turo ne, mm. tana kira ga al'umma. Mm. su yi duba da adalci wa kansu mm. cewa ita uwa ce kamar yadda suka sani mm. khadija ta sani su ta rike su kamar yaya mm. amma ita daidai da rana ɗaya bata taɓa cin dukiyar su khadija ba to ɗanta fadayi tom a ɗanta abin da ta sani ya rike haƙƙin su khadija idan sun buƙaci abu yana cire kuɗi ya ba su wannan mahaifinsa ne ikira abba duk sanda yaran nan suka nemi abu ya kamata kana rubutawa domin watan wata rana abin da ya kawo rigimar abba da khadija saboda ta cinye nata kuɗin hmm. abta bayan khadija ta cinye kuɗinta hmm. sai take ta harin abba ya ɗauki dukiyar wa'annan sauran ƙananan yara ya bata. Shi kuma Abubakar ya ce shi ba zai iya bata wannan dukiya ba domin tata ma bata tattala ta ba idan ya bata kuɗin yara suka lalace ranar da yara suka girma suka tashi babu wanda za su kalla. shi za a ce kudinsa yana hannunsu. Eh, in ji mamanku. In ji mamanmu. Ta ce shi za a kalla a ce mishi ina dukiyar waannan yara to yanzu bari mai yake tambaya dukiyar da yake tattala musu bai ba a sana'a fari ba a na baki da ishi a kullum ana cire dubu goma ana cire dubu goma shekaru nawa za su yi kuɗin su lalace haka ake rike dukiyar marayu malama in kin je ki koma ki gaya wa mamanki ki ce ba haka ake rike dukiyar marayu ba ba a sai shanu ba ba a sai gona ba ba a sai komai da zai rinka kawo kwabo sisi ba tifa mota babba ma da aka siya miliyan bakwai an ce bayan wata ɗaya an sai da motar miliyan uku da dubu ɗari biyar Ga wan nawa ba shi ina zuwa nawa aka sayi mota rike rike rike muna bata lokaci an siya mota miliyan biyar da dubu ɗari biyar. Miliyan biyar da dubu ɗari biyar. Haka ne. Sai aka sayar da moto na. An yi mun yi expenses na expenses na gyara mota. Ya kama nawa. Shine gaba ɗaya mota ya kama da kudin sewa shine ya kama 8 million 317. Aka sayi moto. 600 gaba ɗaya. 8 million. 8 million 317,600. Aka sayi mota. Eh, kan moto kawai. Kan moto kaɗai mun saye shi 5.5 million. Kun saye body? Ban da body. bayan kun sayi mota 5.5 miliyan miliyan biyar da dubu ɗari biyar sannan kuka kashe kuɗi miliyan wajen biyu da wani abu kuka gyara moto yes sannan bayan wata nawa kuka sayar da moto motan first trip ya janya driver ya kawo ishu wa bayan wata nawa kuka sayar da mota wuce wata biyu kuka sayar da mota nawa 3.5 motar da aka siya miliyan miliyan biyar da wani abu aka yi gyara miliyan eh, biyu da wani abu ya tashi miliyan takwas da wani abu sannan bayan wata biyu aka da shi miliyan uku da dubu ɗari biyar Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa waye ya kawo direban motan su suka kawo direban motan ni ne na kawo direban sun san direban ne eh eh a lokacin direban ya ya nok na injin ni ne na gyara motar ai mai gida ka kiyaye ni ka kiyaye ni ka bi a hankali inda kana musu barazana kana ganin ba su da kowa wallahi wallahi yaran nan sun fi ka gata sun fi ku gata ga baki ɗaya danginku in kana ganin ba su da gata wallahi wallahi yanzu gatan da suke da shi Bursina, ko sai wanda aka zaba za ka je in gaya maka in kai wasa zalunci a fili kudin magada an maka a hannu ba ka juya su ba ko kwabo da ke fitowa sai dai ka dubu kaza dubu kaza dubu kaza ba mu tsaya ma mun bi diddigin abubuwan ba na kyale di a wuce sannan ka zo ka saya kan mota mark miliyan biyar da dubu ɗari biyar a zo a kashe miliyan biyu da wani abu a kan motar kan mota ba bodi wani tsinanne ne zai saya haka saboda ka gama rayu ne za ka mutu ni ma zan mutu haba wallahi ko ba ɗan mataki ba wallahi za ka lalace na rantse da Allah ba abin da za ka taɓa da zai yi albarka kuma ciwo yau ciwo gobe za ka ganin bala'i a rayuwanka da kuma duk wanda ya goyi bayanka da kanwan naka da duk wanda ya goyi bayanka bai gaya maka gaskiya akan abin da kai kuskure bane wallahi sai ya lalace na rantse da Allah ba zai ga rahama ubangiji ba tun a nan duniya kai da ka rako shi tsakanin da Allah yanzu abin da yayi yayi daidai tsakaninka da Allah wallahi magida ni ba zan maka iya ba wallahi wannan mutane na dauke shi ne drop na ɗauke shi amma yan da yaman magana na ce zan biya san gaskiya wallahi wallahi wallahi ban ji daɗi ba wallahi ban ji daɗi wannan amma da da ya maka bayani ka ɗauka mun cuce shi ne wallahi bai kyauta ba wallahi har ma yanzu na fita ma gaba ɗaya mutane ba su shiga ba wallahi ba su shiga mota na ba za su shiga motanka ba to ka fa ayo da gani wannan mutumin da ya rako shi ina zuwa ina zuwa excuse me kadeji wallahi wallahi ban ji dadi ba wallahi ban ji dadi ba wannan magana ba ya zai zama haka ha ba mutu ya mutu a duniya fa kuma mamansa ta mutu sabar Allah ba su da kowa masu kallon mu da sauraron mu ku hakuri rai na ya dan baci a matsayin na dan adam ba takar makalla kudin marayu ba a juya su sai dai kullum a tsakura a basu baka baka ce wannan da ke tare da kai ba ya nemi sana'a ka ba shi ina zuwa da Allah sai da kuɗi suka ƙare atm in ana cult abin nan sai ka ce ya kawo maka atm ganga ne ko guga ne in ba zan sashi a cikin gajeren wando mm, abin nan ba kai a baka atm ka karbi pin number ka zuke kudi ka ga fanko ba kudi kuma ka kada biri gona sannan ka zo kana mana wani lissafin rudu a nan saboda ka rena wa mutane hankali ga wanda ka ga bayanin da kai ma wannan bayan Allah da ya dauko ku a tasi shi ya sa shi mutumin nan ya biyo irin shi ba a yi musu adalci ba yanzu bayani kaɗan ka ji ba in na bari yaran nan suka yi bayani wallahi sai ka fashe da kuka in na bari yaran nan suka yi gama bayani a nan wallahi sai ka fashe da kuka duk wani mai sauran imani wallahi sai ya tausaya ma yaran nan uwa ta mutu uba ya mutu ba wani dangin kwarai inda akwai dangin kwarai za a ce a kwashe su a kai ƙauye yaran da ba su yi rayuwa a ƙauye ba a maida su ƙauye su kai su lalace kenan a nemi wani sakare a ƙauye a dauki khadija a bashi mai gida ka ƙara jin tsoron allah domin ka ga nan wallahi daga nan mun sha sawa a zo a ɗauki mutum daga nan muna aikin nan ne da haɗin gwiwa da jami'an tsaro da ma'aikatar shari'a ba da ka muke yi ba yara kudinsu miliyan talatin da tara da wani abu yau a wayi gari ka lalata musu kudi cefanan ma da aka ce kana badawa kullum me yasa yariyar nan ta baro makaranta a yanda ta ce yara sai su kira ta su wuri ne wannan kananta bai kawo kudin abinci ba to ba a bashi ba malama ki kiyaye ni za ki haihu kina da 'ya'ya to Allah ya sa in dai kin goyi bayan wannan abin Allah ya sa Allah ya sa haka ya faru da 'ya'yan amin suma amin Amin. Amin. Muhammad ba kuka za ka He cheats me. This guy cheats me. This guy cheats me. He fooled me out. God, God. And because of this problem myself, I don't trust him. I can get issued my sister because of all this thing. God, God. how many business i don't tell you how many business he dey list money ma do am correct paper one by one travel house go work you list money help my he help my life he help my life you go call aya no dey help us because of wetin aya dey talk nobody dey gree help us for lagos dey think say because of the good things we don't do for us na god say we no dey talk. No, Allah, God, this God day now. This God day, no problem. You don't ever propose business to Ram. I never see money. I never do anything to Ram. You you don't ever ask him for capital uh, to do business. How, many times, sir? How many times? How many times I bring business First time I want travel out. You know, you know, the process is the, the, the, the, traveling out. Okay, I want start business. You know, give money. I was going to left for elders, elderly people. All of them insult me that day. We all of them gather. So you be there ungrateful. I squander money. I don't know what side they do. I be I no I no get sense. Now so I take I, I just I just keep quiet leave them. So okay as on plan say they wan buy land. I me don use my own money. Me don join and buy land for them. Ma go find work for island. Now so I I, I dey do security work. They collect twenty thousand thirty thousand. Eh? Well, Um, in, I want to I want to talk about I want ina so in magana akan akan cewa wai ayya wai mamanta ta tura ta ta ta ce eh. wai ai ai na cinye kuɗi na eh. kuma na malama zaki bari ta yi magana ko in kore ki nan ina so in wani magana inda kuɗin da na kuɗi na wanda na karɓa ma ba wai abubakar ya bani kashe bani ba I'm collecting He spilled it like I'm collecting small, small from him. By by baki kuɗin a dunkule whatever. No, but the way the, the story, they are narrating story for people. Like they gave me the money and I squandered it. Kin eh, lalata in irin I'm miliyan ɗaya da wani in eh, eh, sir, listen to me. If I squander my money, eh, Yeah, nan number ku gan going to kuna the su ba. Kuma if I squander my money, I will not have a land in, in, in the north. And if I squander my money, I will not have business of my own. In ba wai ina rufa mana asiri ba wallahi da asirin abubakar tun last two years Zagan Chewa, gane cewa ya cinye kudin ya cire daga account. He was withdrawing the money till the money finish. Sai ya Mamma, Muhammad ATM nashi back. To wani kudin kaje Kajakasa, a fixed account. You are saying that kaje ka ɗauka kuɗi ka sa account wani in ne. I want you to tell ah, everybody now. Yanzu fa kuɗi zai yi kashin su. Ko baya ƙaunan Allah sai ya yi kashin kuɗin nan. Dinare ta maman shi. Insha Allahu Rabbi. Maman shi shi tana shi tana gaya ma mutane story. Malama step out. Get out. Ma maman shi. Kaji kuɗi. Maman shi tana gaya ma mutane. She doesn't want them to talk. Ba ta son su yi magana. Mamush tana gaya ma mutane different story. Me take gaya musu? Wai mu mu da Muhammad muna so muna we are fighting. Kuna son ku kwace kudin yara yaran da mu ne ma muna we are taking care of. Eh duk lissafin da yana faɗa it's not like he was giving it every day. akwai video na halima na zo daga aiki na samu halima she was crying because this abubakar did not send money for two days kudin abinci yes i have the video i when i came i na ganta tana kuka malam ka yi hakuri da ka zauna da Allah ka zauna ya hakuri na zo daga aiki na samu halima tana kuka kawai wani abu ya ce min yi video ishi dan ni na riga na yi made in my mind I will not talk to Abubakar. Akan kuɗin nan. Eh sai na yi video hal eh, video tana ta kuka sai na tura ma mama na ce mishi mama kaga abun da ka samu dan mu muka bar magana Abubakar ba duk abun muna sa akan Muhammad da shi ya je muna wannan abu. Hmm. Sai na tura video na ce mama kaga abun da ka sa. Halima ma tana kuka akan abinci wannan mutum bai tura. Kwana biyu. Yes. sai shi ya tura bidiyo in ya ce mishi ga kane na suna kuka dan shi muhammad ya tura abubakar eh, eh. he, he even is, they, they even had some insults between themselves. Suka zagi juna. Eh. Hmm. In an yi magana Abubakar ya ce wai nawa ne kuɗin kuma. Wai nawa ne kuɗin kuma. O haka yake ga mu. Yeah. Wai the only issue is having nice is NIN. If he has his NIN, he will give us our money. uh Eh. suka sa mutanen Lagos gidan mun kiya ba ta ba wanda ke so ya taimaka muku eh, kuma an bata muku suna wai ba mu da mutunci wai mun ci amana Abubakar da suna gani wai mun eh, ya looking good and everything was ya taimake ku ku kuma kun kun yi kun ci amanan shi kuna bata mishi suna yes Okay, na suna alaka tambaye shi he withdraw that money thing he finish or not because I have all the evidence and when I ask him that Mesa kana cewa ka ɗauka kuɗin nan ka sa account but he collected ATM for Mohammed ka cire kuɗin nan duka ya kare ya ce wai eh na sha shi na sa Muhammad dole ya ban ATM ne oh, kuma na sa shi dole ya sa min pin ne ka ji fa haka ya ce na tura maka aiko yes You withdraw it or not? Hey, um, uh, Khadija, take it easy. Jama'a lambar da za ku kira ita ce sifili tara sifili. Yau idan aka tattaro maka mutanen da aka zalunta sun rasa ma hanyar da za su rasa kwato haƙƙinsu suna da yawa. Yadda na gane irin wannan kis ɗin sai da wannan bawan Allah da ake cewa Birkitai Family Ama Isa. da yake buɗe shuɗinsa ɗinsa tun daga kes ɗin wancan baiwa Allah Husaina Ilyas mai mijinta Tasiman Abbas ka duba mutanen da suke da fifi zuwa gidan wa tibinsa ta human right suna cewa ai wannan ma ya fi kotun unguwanmu ya kotun jiharmu ya fi majalisar dattawa da waye to ya aka yi mutane suka sami aminci da wannan gurin ba su sami aminci da kotu kotun jihohinsu ba saboda nan da gaske ne za a kwato mahaifinka na ga wani kes jiya da aka yi da wasu marayu ba uwa ba uba duka mahaifinsu mahaifinsu ya mutu mahaifiyarsa ma su an ban musu gadon kuɗi ya kai wajen miliyan talatin amma aminin mahaifinsu ya danna kudin gaba daya suka taho gidan wannan timi yanzu ana kokarin kwato musu hakinsu Mene tsammanin ka idan sun tafi kotun unguwarsu ko sun je wajen wani sanata ina ma suke da lokacin ina yake lokacin ganin su amma ba hakki bane akan su kwato musu hakkin su to ya aka yi mai wannan abin yake iya ƙoƙarin da zai yi ka duba abin da ya faru da wancan kes na Siman Abbas shekara nawa shida mata shi na faɗi shi. amma an kasa shawo kan matsalar sai da aka kawo matsalar gidan tibinsa within two weeks mutumin nan ya fito ya yi firi a ah, to mun kore shi da aikin soja to amma tunda ya furiya alhamdulillah amma ba haka kuka so ba kun so ku kashe shi ne ka ko ba komai wannan mutumin in ba masa addu'a ba me za a masa ya ce kuma rayuwar shi na cikin barazana Allah ya ce wala taktubu shahada sai ka je mutum ya zalunce ka ka kashe kuɗinka ka tafi don neman haƙƙinka kuma ya yi winin a kanka shi wanda ya zalunce ka daga ƙarshe sai dai ka ce Allah ya isa mutum ya zo ya ci bashi a wajenka ka nemi haƙƙinka shi ne zai sa a kulle ka da ya mayan maka da bashin ka gwamma ya lalata kudin a kotu kowa ya rasa ku ta tafka shari'a mutum ne zai siyan maka da fili ɗaya ya siyar wa mutane goma filinka shi ma ku zo ku ta tafka shari'a ƙarshe a wina a kanka sai dai ka ce Allah ya isa so in ba Najeriya bai na ke wannan saboda kara zube ake rayuwa idan ka je neman haƙƙinka sai dai a ta wallahi tallahi ƙarshe sai dai a ce kawai ka Allah ya isa shi kenan abin da ya lalata ƙasan nan kenan baka sani ba saboda ba a daukan mataki akan azzalumai shi yasa zalunci ya gawurta ya bunƙasa kowa in ya samu dama sai ya dama da aka an kaje kotu da gaskiyanka yana da lauyoyin da zai ɗauke su ya biya su su danna gaskiyarka kuma gashi kowa ya san kai mai gaskiya ne amma kuma me ana ji ana gani ai wuru-wuru a kawar da gaskiyar a yi watsi da kai shi kenan to yanzu kaga wannan mutumin da ya ci kuɗin marayun nan dab da zan fito na ga ana tattaunawa da shi yanzu ana maganan zai dawo da kuɗin to kaga ba shi kenan ba <laughs> shi kenan ire-iren su ba za su irgu ba a najeriya ba za su irgu ba me yasa saboda babu wani tsayayye da zai kwato haƙƙin mutane shi yasa kai ba ma yadda za a rahama ne ma ya yawo a ƙasar nan saboda miyagun mutanen da suka tattara bala'i kai dole kowa ma ya sha wuya haƙoƙin mutane ai bare bari mu zauna lafiya ba zai bari rahamar Allah ta sako ba ba zai zari mu sarara ba haka ko kaga kasan nan da ake magana ta fa losing ta fa losing control ne a hannun masu jagoranci su ma ba su san clutch ko ina ne ba ya gudu ya ba kasan ba ko da ya ba kasan ya ba kasan hannun waye ba hannun kowa ya bata ba ta kai ba kasancewa cewa a cikin al'amarin ubangiji ba idan aka zalunci mutum da yin Allah ya fushi sai ta shafi kowa kai ba ka san hawa ba ka san sauka ba amma sai ta shafe ka ta shafi wancan ta shafi wancan kowa ya ta ku ta ce a anna haza Allah ce qul huwa min inda anfusikum daga ina bala'i Allah ce daga kawunan ku ai kun zo wuciya kun ga ana zaluncin ba ku yi kokarin kun kwato haƙƙi wanda aka zalunta dan me a unguwa idan an zalunci wani ba za ku taru ku kwato masa sa ba sai ku bar shi daga shi har ai defeating nasa sai Allah ya ce duk mutanen unguwan kowa sai ya da sa tunda kun bar zalunci ya wuce da haka in ana kokarin zaluntan wani haƙƙi ne akan duk mutanen wajen su yi kokari su kwato shi daga zaluncin da za a masa haka manzo Allah ya faɗa